bismillahir rahmanir rahim dije karangiya kashi na ashirin da takwas zai durƙushe ƙasa tana kukan fitar hankali ga bangaren da mahaifinta yake kwance gurar ruwa sakala a hannun shi yayi shiru yana sauraron sautin kukan nata zuciyar shi cike fal da wata sabuwar damuwa don abin da ta aikata da sakon da sakon ya isar masa ba ƙaramin dukan zuciyar shi suka yi ba duk da kuwa an sanar da shi cewa ya mayar da ita a matsayin matar shi amma har wannan lokacin bai dawo cikin natsuwar shi ba wata kanwar mahaifinta ce mai suna Baba Asabe ta gatsa mata uwar tsawa ta ce zaki tashi ki bar ɗakin nan ko sai kin iya ƙarar idda karasar mana da yan ta miƙe jikinta yana ruwa da da bakinta tana toshe kukan da yake fitowa tana kallon dadin ta bata son fita cikin wata sabuwar tsawa babu asabe ta sake cewa ki fita nace ko sai na fidda ke da ƙarfi ne zai ta dinga ja da baya tana gunjin kuka zata fita kenan dadi ya daga hannu ya fito ta alamun ta zo wurin shi da sauri ta dawo jikin gadon ta tsaya tare da rike kan gadon tana toshe kukan da ke fitowa a bakinta ta ce don Allah dadi ka yafe min na san nayi kuskure ka yafe min ya riko hannunta hawaye suna zuba zubowa akan fuskar shi yace me yasa kika aikata abin da zai janyo mana surutu a bakin mutane zai ta rike hannun shi gam ta durƙushe ƙasa tace please dare ka yafe min abin kunyar da na janyo maka don Allah Babu Asabe ta fisgota da karfi ta fidda ta dakin sai da ta yi nesa da dakin Dari sannan ta wurgar da ita cikin fushi ta ce ni na kara ganin ki a dakin nan sai na baki mamaki wallahi. abun kunya kuma da kike so a yi a haƙuri kan shi ke mai ya hana ki haƙurin a lokacin da kika ji ɓacin da ya janyo kika yi wannan rashin hankali. Yanzu ni banda Allah ya taƙaita wahala kin san iya adadin rayuka nawa zaki zaki saka cikin kunci bayan waɗanda zaki sanadin barin su duniya ko kuwa an faɗa miki cewa idan kin kashe su ke kyale ki za a yi to buɗe kunnuwanki da kyau ki ji gidana zaki dawo da zama daga yau har zuwa lokacin da mijin naki ya ga dama ya neme ki tunda don kin ga yayan mani ya ya sake miki da yawa ne shi yasa kike ganin daidai da kike da kowa to har abada na gaba ya gaba kuma ba zai taba kawowa baya ba don gashi can yanzu kin baro mata kin baro mata gidan tana jin daɗin ɗinta da mijinta ke kuma ga nan kunci zai kashe ki tare da iyayenki to ni dai wallahi wannan karan ba zan zuba muku ido idan ido ba zan zuba muku ido kina yin abun da kika dama ba dole ne a nuna miki cewa ya ce ke kuma a haifar ki akai akwai na gaba da ki har gobe ta kare maganar Ta koma ɗakin darin inda ta tarar da shi sai sharar ƙwalla yake yi, da ban baki da lallami ta samu ta shawo kansa da ƙyar ya iya shiru cikin nadama irin damar da ya bai wa zi a farko yake ta bai baiwa ‘yar uwar shi hakuri akan abin da ya aikata akan Aminu don ita ma tana cikin mutanen da suka yi fushi da shi akan auren sai dai don an ce hannunka baya taɓa rikewa ka yanke kayar ji Hausawa don kam a wannan zamani da muke ciki sau nawa ake yanke hannun a jefar Allah dai ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu zai ta daɗe durƙushi a nan tana kuka har sai da Ruma ta zo ta ɗaga ta suka tafi suke shiga ciki inda suka tarar da mahaifiyarta ita ma sai kukan kukan take cizgawa gwanin ban tausayi saboda takaicin abin da zai ta aikata wanda tuntuni take take nusar da dadinta akan sangarcin da ya yi mata dan ko kaɗan baya so a kare ta ballantana a nuna mata laifin da ta aikata ta gyara to ga irin ta nan yanzu ta janyo musu abun gori wurin mutane. zai ta je ta rungumi mahaifiyarta tana wani irin kuka mai cike da ban tausayi mahaifiyarta ta ture ta har sai ta faɗi ƙasa sannan ta miƙe tsaye tare da nuna ta da yatsa ta ce babban kuskuren da zaki aikata shine ki sake zuwa kusa da ni don haka ki je tunda kin isa da kanki ai ki aikata duk abin da kike so duniya ce wanda bai zo ba na jiran su take kuma to ta ishi kowa riga da wando har da zanin daurawa tana kare faɗar haka ta shige ɗaki abin ta har da su datsa kofa zai ta sake fashewa da wani sabon kuka Ruma ta dinga bata hakuri amma ina yanayin da take ciki yafi karfin ban hakuri dole ta zura mata ido tana kallon ta zuciyarta cike da jimamin abin a ranta tare da gode wa Allah akan kokarinta da ta yi wajen hana zai cika burinta akan sabuwa da abin da zai faru Allah kaɗai ya san iyakacin matsalar Dijan Baffa kam ita da malaminta sai cin amarcin su suke hankali kwance don ma masu zuwa jariya suna takura musu amma duk da hakan bai hana su baiwa juna kulawa ba. Cikin ɗan lokaci daga shi har ita sun sauya saboda natsuwar da suke samu da junansu. don shi Safuwan ko tunozi baya son yi a ran shi saboda ya riga da ya shafe babin rayuwarta. duka kuma ya sa a ran shi duk rintsi ba zai sake zaman aure da ita ba igiyar auren ce dai ta yi ta sha zaman ta lafiya ko ita don ba ya iya saba umarnin hajiya ne shine da tuni ya cika sa mata ukun ta huta safuwan kwance a falon dj yana mayar da reply ga masu yi masa jaje na ta fito ɗakin cikin sanda ta zo bayan shi ta tsaya sannan ta yi saurin ɗauko sai tunkunan shi cikin ɗaga murya ta ce habibi ba shiri ya zabura tare da jefar da wayar cikin firgici ta sake shi dj ta dafe ciki tana ƙirƙira dariya tana nuna shi da hannu cikin dariyar shi ma ya miƙe da nufin ka ta ganin hakan yasa ta fara gudu tana dariya shi ma ya biyo ta yana faɗi. baby love ki tsaya tun baki janyo kanki aiki ba DJ ta gudu ta dinga gudu suna ta zagaye falon har suka yi nasarar har sai nasarar tafke ta suka faɗa kan kujera tare da mayar da numfashi DJ tana kirkire da dariya ta ce don Allah malam kai haƙuri ba zan sake ba Safurin ya tusa kanshi cikin wuyanta yana shinshino kamshin idon kamshinta shi a rufe ya ce tunda baki tausayin kanki ai ni ma bana gajiya Riya ta yi saurin zaro ido tare da mayar da ce fuska ta rike kunnuwanta duka biyu ta ce I am sorry my love idan shi ya lumshe ya fara yamutsa ta tana zillewa tare da bashi hakuri amma duk da hakan bai hana shi yin abun da yake so bayan ya kammala ne ya koma faɗi ke kika janyo ni don haka dole ne ki yi haƙuri da halin mijin ki faɗa min me kike so in yi miki yau ni wanda zan faranta miki tukuitin farin cikin da kika sani Dita ta zumburo baki waje ta ce, "Baffa na nake son in je in gano kwanan nan sai mafarkin shi nake." Safwan ya zaro ido waje ya ce, canza wani don ba zan lamunci doguwar tafiya da ke ba a yanzu don ban sani ba ko na yi ajiya a jikinki ki zo ki jaza min jinya ba jiya ta ɓata fuska ta ce to ni dai shi kaɗai nake so tun da na riga da na zana jarabawa ta da sai in ce ita sai kuma in zaka kai ni in fara karatun nursing din tun yanzu ya miƙe ya nufi ɗakin shi yana faɗa ni dai karatu ne har sai kin ce kin gaji amma tafiyar da kika kike so ne nake tantama amma idan nayi shawara zan sanar da ke abin da na yanke Lita ta yi saurin miƙewa ta biyo tana faɗin don Allah ka bar ni na je wallahi na yi kewar su in su inna da da can tun lokacin da Hansai ta haihu ba. Ya yi saurin jiwa ya ce, To, ke ma idan kin haihu sai ki je ba wani abu ba ne ba. Lidiya ta fara kumbura fuska tare da rufe ido ta ce, To, ni ina na isa yin ciki ma. Ba shir ya fashe da dariya tare da dawowa inda take tsaye ya rungumota yana kallon ta ya ce, Baki isa ba ko ta ɗaga masa kai tana rufe fuska. Ya sake yin wani murmushi ya ce, Ok, Tom, ya yi mu je in auna ki in gani idan har da gaske baki isan ba. Dita ta zare jikinta ta ce, Ai, kai ne a kai ni asibiti da likita ya auna na ai shi zai gano ban isan ba ya ƙara janyo ta jikin shi ya sakar mata wani kis a wuya ta zabura tare da kai masa wata kalar harara yayi dariya sannan ya ɗago fuskar ta ido cikin ido ya ce a ganin ki akwai wani likitan bayan ni malamin ki to buɗe kunnuwan ki ki jikin ga waɗannan abubuwan sun ƙara cikowa ya ƙara magana tare da damƙo dukiyar fulanin ta yi saurin lumshe idonuwa ya bi ta da kallo cike da zallar ƙauna da sha'awar ta da kullum take ɗibarsa ya sake ya sake matso hips din ta ya ci shi ma wannan ya kara budewa alamun sun nuna ni din ba karamin jarumi bane don haka daga yanzu ki dauki kanki daidai da matsayin mace mai ciki saboda haka babu inda zaki je mun. zaki ki je amma in har sun ɗin kike son gani zasu zo har gidan nan ki gan su insha Allah. Risha ta yi saurin buɗe da tare da yin wani tsalle ta makarkale cike da tsantsar farin ciki ta ce ayyo habibi na shi yasa nake bala'in son ka. Baki sake ya ce to bi a hankali kafin ki sanar da ni irin bala'in son da kike yi don ba zan lamunci a yi min asara ba. Risha ta rufe ido ta ce wai da gaske ciki ne da ni yana dariya ya ce idan kina tantama ki tambayi ki bani nan da sati biyu zaki gaskata. Ta yi saurin barin wurin ta shige ɗaki tana dariya wai ita kunya ya bi ta da kallon ƙauna sannan ya shafo kanshi ya shige nashi shi ma ɗakin saboda magariba ta kawo jiki kuma yana so ya sami jam'in sallah a masallacin da ke manne a gidan shi wanda bai wuce sati ɗaya da buɗe shi ba ana sallah a ciki Zancen Safwan ya tabbata don kuwa sati biyu bai cika ba ta fara lallayi mai ɗan karen zafi don kuwa ruwa ma idan ta sha sai ta amayo shi shi a lokacin Safwan ya fara zirga-zirgar neman aikin shi inda aka yi dace aka neme shi a Abuja interview shi yasa ya mayar da ita wurin Hajiya amma ko da yaushe suna maƙale a waya har Allah ya dawo da shi sannan ya kwashi matarsa suka koma gida yana ci gaba da rainon a bar shi don kuwa duk abin da take so baya jin nauyin dattijuwar da take taya rijin aiki yake zagewa kicin ya yi mata, ko ba daɗi ta cinye tana santi daga baya kuma ta amaye shi tas. Haka suke abu kaɗan ya ce sai sun je asibiti don a duba ta don baya son ta zauna cikin gida da wata matsala a tattare a jikinta. shi yasa duk wani abu sai ya nemi sani tare da shawarwarin 'yan asibiti duk da wani zubin yana biye wa son zuciyarta yayi mata duk abin da take so saboda kawai tayi farin ciki don ba karamin jin jiki take yi ba cikin haka ne Safwan ya tura direban ba tare da ta sani ba ya ɗauko su Baffa da Inna da Hansai da Usman da Gambo don ta ce ita ta yi tsufa ba za ta iya yin wannan doguwar tafiyar ba duk da har ranta ta so a ce ta je ta dubo jikallanta amma yanayin jikinta na tsufa yau lafiya gobe ciwo yasa ta haƙura ba don tana so ba Dija cikin mamaki ganin gidansu ganin gidan wasu yan uwansu Safwan da su Sarayya a kicin sai hidimar dafa-dafa da soye-soye suke in sun sauke wannan su dora wancan gida ya house ne sai zuba kamshin garar da ake ta hada wasu inna ake duk abin da aka yi sai an kawo mata a ce ta dandana ta ji in yayi cike da mamaki take tambayar su wai hala wasu baki ne za su yi masu muhimmanci shi yasa ake ta wannan hada-hadar yana dariya ya ce ke dai ki ci ki ƙoshi ki sha maganin amanki ki je ki yi wanka ki tsalo kwalliyarki cikin sababbin ki. Cike da jin daɗi ta fara cin wani dambun nama da tana ci tana kaɗa kai alamun ya yi daɗi sosai hannun shi rike da plate ɗin tana ci yana yi mata dariya. Bayan ta ci abin da zata iya ci ne ya bata magani ta sha sannan ya je yayi mata wanka. wanda ko shi ɗin sai da suka ɓata lokaci sosai suna ta wasar su ta ma'aurata. Tare suka yi wankan suka fito sannan suka shirya cikin taimakekeniyar juna kafin ka ce meye sai ga su duk sun fito shar abin su kowane sai tashin kamshi yake duk da ta yi rama amma hakan bai hana kwalliyar ta yi mata kyau ba dan kuwa fatar ta ta washe sosai ta yi haske daidai da jikinta haka ma ta ƙara yin kyau masha Allah dukiyar fulanin ta sun ƙara cikowa sosai a kirjinta wanda a kullum baya gajiya da lalacewa akan su yana santin su yanda suke ta kara hawa tamkar an hura musu iska gatar shi tamkar balan-balan dole ba don ya so ba take sakin jiki ta bar shi yayi abin da yake so don duk da ciwon ta wannan bangaren baya ɗaga kafa a cewar shi wai duk wani maganin da za ta sha bai kai wannan tasiri a jikin ta ba da waye da lallami yake samun abin da yake kulafacin don idan ma ta ce ta yi tarjiya ma ba haƙura zai yi ba shi yasa take ba take ta danne zuciyarta tana faranta masa amma ita san ba ta son damuwa a wannan lokacin da zai barta na tsawon watanni da ta fi sha'awar hakan fiye da yanda yake manne mata hakan akan biyan bukatarsa bayan sun gama kimtsa komai da ko ina ne Safwan ya kawo ya dawo falo yace ta zauna ta jira shi minti biyar katar zai je ya tarko bakin shi ya dawo ai kuwa cike da mamaki dan sun ganin waɗannan baki ne haka ta zauna tare da su Surayya suna kallo a falo suna fira jefi jefi dan ko ita ya ja kunnanta sosai akan kada ta sanarwa da jijan zuwan su babba ya fi so ta gan su unexpected ai kuwa suna nan suka ji saukar motoci Surayya ta yi tsalle ta kalli ta ce yau kuma manyan baki ne da mu a garin a garin namu Dija ta yi wata dariya tare da cewa ai gashi na ga alama don kuma mun shaida da waɗannan manyan baki Suraya ta nufi hanyar fita falon da sauri tana muna duk da ita ma cikin ne a jikinta Dija ta bi ta da kalar ta ce anti Suraya dai ba a girma ba har yanzu ga cikin ki kike wannan uban rawar jikin ki je ki janyo min jidali muna zaman zaman mu Suraya ta ɗaga murya kafin ta ƙara ficewa ta ce ai sawun giwa ya take na raƙumi wannan abun murnan dole ne mu ma muna nuna farin ciki Dija haka kawai ta ji ta kasa ɗaukar idonta a ƙofar da ake shigowa saboda jin da take yi cikin ɗokin ganin su waɗannan baƙin. Ai kuwa sai ga Surayya riƙe da Abba yaron Usmanu wanda aka yi wa Baffa takwara da shi. Cike da mamaki ta zaro ido waje, can sai ga Hanse bayan Surayya a ta miƙe baki a sake za ta yi magana kidan ta hango inna a bayan Hanse. Ai kuwa ba shiri ta fasa wata uwar kuwa ta nufo su a guje tana kururuwa sai ga Baffa ta hango da Usman tare da Habiba tunta cike da tsantsar mamaki ta dinga rufe ido tana buɗewa tare da murza tana faɗin wayyo Allah na shin mafarki nake ko gaske Hansai ta riko hannu da cike da jin daɗin ganta ta ce ido buɗe ne mu ne muka kawo muku ziyara Dija ta rukunkume ta tana murna ta sake ta nufi inna ta faɗa jikinta tana ihun jin daɗi ta saki inna ta zo gaban baffa ta riko hannun shi tana faɗin ashe ko da gaske kai ne baffa na wayyo daɗi kashe ni ni Dije Usmani hararo ta yace ashe dai har yanzu da sauran hankali tana dariya ta sake tana dariya ta saki bafa ta ce ya usman yanzu fa girma kai ma ka sani ai surayya ta kai su in har falon sannan ta dawo ta ce su bafa su shigo a gaisa kafin a kai su muhallin da aka tanadar musu safuwan dai tsaye kawai yake hannun shi aljihu yana kallon matar shi wanda ita har kullum ba ta gajiya da abin dariya haka ma shagabarta da wautar ta suka kara dulmiyar da shi cikin ta waɗanda a can inda aka fito yake ganin shirminta amma sai gashi yanzu sun yi masa rana don kuwa salon ba karamin birge shi yake ba bayan sun zazzauna ne aka sake sabuwar gaisuwa rija baki ya ƙi kuwa saboda murna an sai kam sai i take tana satar kallon falon saboda ganin tamkar ba a duniya take ba don ko ita kanta ina ta jinjina irin wannan daula da rijiyar ta take ciki shi kan baffa ba a magana jigon bafa ba ma maganar shi ake yi ba don shi hamdala yake a cikin zuciyar shi akan wannan ni'imar da Allah ya wadata jijan shi da ita bayan an kare gaggaisawa ne dukan su aka kai su masaukin su inna da hansi aka kai su wani dakin baki da ke cikin sashen dijan bafa da Usmanu kam takanar ya yi musu jagora zuwa bangaren shi inda aka kai su wani dakin alfarma da aka hada shi tamkar wasu sarakuna don kuwa ya sha ado ta ko ina sai kamari sai kamshi ke tashi sannan aka kawo musu abincinsu da aka tanadar musu kala-kala bayan sun yi sallah ne suka fara lodawa cikin suna jinjina irin wannan uwar gara da aka tanada don su kai usmani ya buɗe kafafuwa sai jan girki yake yana faɗin ashe babba shi yasa kake ta farin ciki saboda ka san inda ka kawo yarka to wallahi to wallahi a jakunnanta duk tsanani ta ci gaba da yi masa biyayya don ko wata rana ta yi shirme ya kai ta kofar gida ya ce ta tafi gida to ta ce masa ita ba inda za ta je don ta ga wurin zama yana kai ta tana dawowa har sai ya gaji da kankan shi ya haƙura ya kyale ta nama cike da bakin shi ya ce ba ma za ta aike shirman ba balle har a kai ta kofar gidan don haka ka gode wa Allah ka gode wa dijan galata don sanadinta ne kake cin wannan nama haka suka dinga firarsu da suka saba cikin raha da tsantsar farin ciki da jin daɗin ganin dijan su ta yi dacen aure inna kam da hanse su ma suna inda aka sauke su hansai ta Hansai tare da yaronta sai jan gara suke yi, Inna kam cike da jin nauyi take tsakurar abincin, gije tana kallon ta cike da jin daɗi tace in nake ki saki jikinki don Allah ki ci ki ba fa kowa ba fa kowa daga ni sai ku ko Surayya ta bar ku ku ji daɗin cin abincin ku cikin nutsuwa. Inna ta maka mata hara ta ce don ma kin ci sa'a na zo ba yanda ban yi da ki ba da mijinki ba akan a bar ni ba sai na zo ba suka ce dole ni zan da ni za a yi tafiya. Ni ban ma saba da wannan rashin kunyar ba ta 'yan zamani. zuwa gidan surukai har da zube duwawu a cinye abinci suruki kai ni siya wannan zamani ina za ka da mukin gan inna tun ba har Allah ya yi mata rasuwa ba ta taba ko kafar ta daki na ba cewa da mahaifiyarta da ta haife ta ma'ana kakar Dijan dije tana dariya ta ce cap eh, to aini ni inna duk wanda ma zai auri diyana dole ne ma ya yi nawa dakin a gidan shi yanda ya yi wa mahaifiyar shi inna da sai suka zaro ido da ta kirkire dariya ta ce Allah kuwa zama yayi yi yanda ta zauna idan aka musguna wa ‘yata in fito mu raba gari ni da uwar shi wallahi ina ta ce la na ga aya a shedije har yanzu ba ta yi hankali ba to ai sai ki janyo a tattaro a tattaro ki tare da yar a watso ku waje da kayan ku kun san nayi wallahi dije da hansai suka shiga dariya suraya ta shigo da wasu sauran kulolin ita ma ta zauna aka ci gaba da firar da ita ana ta dariya da kyar suka cinye suka ciyo kan inna ta ci abinci sai dai ta ƙi cin sauran abubuwan a gaban sirayya da Hansai saboda surukarta da ke tsakanin su ganin haka ya sa Dijan da ta ja Hansai ɗakin ta suka bar inna nan ita kaɗai sanan ta cizgi garar ita ma cikin ɗarɗar don kada a riske ta ba ta sani ba. Zikam a ranar bata kwana a gidansu ba don kuwa babu Asabe ta kwashe ta da kayanta suka nufi gidanta suna shiga tashin farko ta ce da ita ba ni wayar ki sai ta ce ai ni tuni tun ranar da na bar gidan ban sake ganin ta ba da ido na ba tana can yola a falo na ban sani ba ko ya dauke mani ko kuma an sace o baba asabe haɗe da fuska ta ce to ki je ki kai kayan ki ɗakin su inna dela ki dawo ki zauna zai ta zazzaro ido waje ta ce inna dela fa kika ce wago kai tsaye ta ce eh ita na ce ko a cikin halittar ki akwai abin da su ba su irin su a jikinsu zai ta girgiza kai tare da so kai murya kasa kasa ta ce yan aiki ne fa gwaggo ni dai don Allah ki bar ni ko dakin waje ne zan zauna amma ba ɗakin su Mandela ba. Babu Asabe ta katsa mata wata arniyar tsawa ta ce za ki je ki kai kayan ko sai na haɗa ki da buloli yanzu. zai ta zabura a guje ta nufi inda ɗakin na ma'aikatan gidan yake saboda tsabar tsoron babu asabar da take tana tafi tana gunguni babu asabar ta ɗaga murya ta ce ai da kin tsaya kin nuna min bambancin ki da yar aikin to ai ƙara su ba su shuka tsiyar da kika shuka a gidan mazajen su ba amma ga su a matsayin yan aikin to ke in baki a hankali ba yan aikin ma sai sun fi ki daraja a idon duniya don ko wannan bankaɗa da kika janyo aka yi wa zuri'ar mu kawai haƙƙin mu ya ishe ki ballanta na haƙƙin ɗaukar rai da kike so ki in banda Allah ya wa garin ki nono da yanzu kin janyo mana bala'in da bamu san inda zamu jefa kanmu ba don haka wallahi ba ni bani wani ragi tsakanin na da ke a gidan nan don yan aikin ma sai sun fiki daraja a wurina hasi ta ajiye kayan ta fito bata daina sababin fada ba haka ta zauna da ita tana tsara mata abin da za ta yi a gidan tun daga safiya har dare hankalin zai bai tashi ba har sai da ta ji wai har da wanki za ta dinga yi kullum wankin kuma ana na samarin 'ya'yanta da suka balaga wasu ma har suna zancen aure amma a ce har da su za ta dinga yi wa wanki cike da kuncin zuciya ta kwana tare da cin alwashin muddin ta ji za a kashe ta wallahi dole ta tsire ta bar mata gidan don ba za ta zuba ido aiki ya kassara ta batun da daman tun ita ko underwears din ta wanke mata ake ba abin da ta iya in banda dafa indomi ko shi wata ran in an haɗo mata ta ce ba ta iya ba ta yi mata daɗi ba mahaifiyarta ta ce ba mai sake dafo mata wata in tana so ta je ta dafa da kanta to da hakan ne ta iya dafa ta saboda dadin ta ya ajiye mata masu aikin da suke yi mata duk wanda take so to yanzu gashi babu asabe za ta saka ta shiga uku don kuwa tun da sassafe ta oh, tado ta daga bacin da ta koma na bayan asuba ta fito ta kai ta wajen tulin kayan wanke-wanke ta ce ta fara idan ta gama ta je ta share gidan lungu da saƙo cike da fargaba da tsananin tashin hankali take karewa katon gidan kallo tana nazarin ko rabin shi aka saka ta sharewa ai an so a kashe ta balle duka sai ga muryarta a saman kanta tana faɗin zaki fara wanke wanken ko sai na fara sauke maki bulalata a jiki ji jikinta yana rawa ta fara har hada kwanonin babu asaban tace da wata matashiyar yar aikinta ta nuna mata yadda za ta yi tana tsaye har aka nuna wa zi komai ta fara wanke wanke tana share hawaye sannan ta bar wajen ta dawo falo ta zauna zuciyarta cike da jin daɗin yadda ta yi nasarar da dadin ta zi ya gano kuskuren da ya tafka akan tarbiyyar diyarshi tare da jin daɗin amincewar da ya akan ta zo da ita hannunta ta zauna don bai san kudirinta akan zi din ba wataƙila ma ba zai iya saurin amincewa duk da kuma ya san ba za ta yi mata ta daɗi ba amma dai bata taɓa tunanin irin wannan azabtuwar za ta yi mata ba zi kam hankali zai kam a haka ta yi ne ana aikin wankin samarin ma sai da ta yi sai dai su ma kansu ba don ba da son ransu ba don dai mahaifiyarsu ta yi musu jan kunne da kashedi sosai akan duk abin da suka gada ta suka zi iyakacinsu ido dole suka zura ido suna kallon yadda take ta yi musu wanki cikin kankanin lokaci hannun ta yi ja ya sabule aiko ta fara yarfa hannu tana kuka ganin hakan yasa aka canza mata wani aikin ko da dare yayi ta kwanta ko ina na ta ciwo yake yi da ciwon jiki ta kwana kan tabarmar tana haki tana juye-juyen wahala